Jama'a masu mu barkamu da kasancewa a cikin shirin da ɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon mura Amurka da Vision FM Katsina. Sunana na Kabir Jani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin mun isa garin Durbu ta da ke karamar hukumar Mani a jihar Katsina, kuma muna tare da Malam Shamsu Yusuf, wanda shine magajin garin ta kushe domin jin suwa suka kafa garin menene garin ya shahara da shi wannan gari na ta kushe shi asalin shi haɗa ne suka kafa shi tun lokacin da sarauniya daurama aka iban ma mijin kanwata wannan yanki na katsina domin ita kamar yadda tarihi ya nuna wadda ake ce ma katsi ita kanwa ce ga daurama to daurama ita ce babba lokacin da suka taso ya zamanto cewa ita daurama tana da haƙuri Ƙuri kuma nan ita ba ta nuna ita sarauniya ce ko kuma ɗiyar sarki ce ko kuma za ta iya gadon sarauta sai ya zamanto cewa buwaya da kuma izza da nuna mulki ya tabbata ne ga wannan ita kanoi to a wannan lokacin hikima ta manya sai aka ɗaura mata aure da wani babban jarumi wanda aka ce to an iban mai wannan yankin na nan gun daga daura aka ce idan an yo yamma aka ce an iban mai shi daga mashi abin da ya yi yamma yankin inda yake to lokacin kuma da ya ila yau ta nuna ba ta yadda da wannan iba da aka yi ma mijinta ba sauransu ta ta da hayaniya kai shi ya sanya buwayatar da mulkinta ya zamanto cewa ta kwashi kaso biyu cikin ukun wannan yanki na masarauta ta daura salsala kenan wadda ita sarki kuma yau ne mijinta wanda cewa duk wanda ya je darba takushe ya san inda katsi take wadda ita katsin wannan kanuwar sarauniya daura mai ita ce wadda aka samu asalin katsina a gurin. Sunan katsinan magawa gaba Kwarai da gaske katsi ba, don saboda abin da ya sanya aka samo asalin sunan katsina kamar yadda tarihi ya nuna daga kalmar katsi a wannan lokacin sarki kuma yau idan za ya aike a je gurin matashi to akwai kuma wata baiwa katsi wadda ita dan saboda kawai tana da sunan mata tai shi ya sanya kuma ita ma din yana danzi da ita ya kuma yadda da ita wannan baiwai To amma idan za a aike wurin matashi hmm. sai ya ce ku je wurin katsina ku ce mata kaza ko kuma ku yi mata kaza. daga nan kun sai katsina ta samu suna to wannan gari mm. zai kai kamar shekara na to idan muka dubi tarihi ga yadda masana suka je suka yi awon kayan da aka tona a wancan lokacin cikin kabarbaran da ke da akwai an yi kiyasi wanda aka ɗauki kayan nan aka kai su Germany wanda an ɗauki kayan darba takwashe an kai su zamani sun gano yawan adadin shekarunsa a cikin ƙasa akwai kayayyakin da suke da shekara dubu biyu da kusan biyar akwai waɗanda suke da shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗan wani abu akwai waɗanda suke da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai duk suna nan gidan tarihi na ƙasa ma'ana museum Waɗanne irin abubuwan tarihi ne ta wannan gari yake da su? Abubuwan tarihin da wannan gari yake da shi. Kamar yadda na hiɗi ma na faɗa ma cewa akwai ita kukar katsi inda cewa nan ne gidan sarauta na darbi ta kushe kafin daga baya a je a yi katsina. Waɗannan sarakunan kama akwai sarki kuma yau wanda ya yi sarauta ne a alif 713 zuwa tara. da hamsin da uku sannan sai sarki ba shi kuma ya yi alif ɗari takwas da hamsin da uku zuwa ɗari tara da tis'in da uku shi ma sannan sai sarki ba tare tare shi ma ɗin ya yi mulki a alif ɗari tara da da uku zuwa dubu ɗaya ɗaya da da da ɗari talatin uku sannan sai sarki korau na farko kenan shi ma ɗin ya yi daga alif

amma wannan sarki kuma yau rumba-rumba da sarki ba tare-tare su dukansu sun yi shekara ɗari da arba'in arba'in a bisa gadon sarauta wannan jerin sarakunan waɗanda suka zama nan gun sannan sai sarki yaƙi ma'ana sanau wanda shi a tarihi ake mai kirari da cewa sanau jikan rana. shi don saboda tsananin tsafi a wannan lokacin na sanau idan ya taho kamar yadda yanzu rana ta raba tsakiya to zai hidda takobi ne ya daidaita daidai setin da rana take ya kai sara a wurin to rane za ta rabu biyu ɗaya ta gusin ɗaya ta arewa duk wanda ke wannan yankin abin da zai gani rane rabin ta ya faɗi arewa rabin ta ya faɗi kudu shi kuma shekara ashirin da biyar saman gadon sarauta na wannan yanki na dirbi ta kushe kuma shine sarki na ƙarshe wanda ya zauna a nan dirbi ta kushe daga baya ne sai muhammadu korau ya zo a cikin wannan daulai su kuma a wannan lokacin abinda ke jawo hankali a nan shine su fa Ko kowa ake yi ana ansa sarauta ba magana kagada ba ne ba a'a kowa ake yi yanzu wani irin kabilu ke cikin wannan gari wannan gari yanzu haka hausawan suna ciki don saboda dama duk asalin bahaushe ai ba maguci ne. Akwai wani kirari da ake yi ma wannan gari? Eh, akwai kirarin da ake yi mata. Darba ta kushe garin kuka da faru, garin katsa da ba tare tare, garin kabarbaran kasar Hausa, garin sarakuna. ne wannan gari na Durba ta Kushayi ya shahara da shi? Durba ta Kushayi kam hakika mutane sun shahara ta ɓangaren kasuwanci bakin iya gwargwado da fatauci wanda aka gada. Don saboda haka mutanenmu mafi akasari fatake ne kamar yadda dama can gun bahaushe shi dama ya yarda da fatauci. To mutanenmu suna nan su riƙe akwai makeran akwai masakan duka duk akwai su a Durba ta Kushayi. Yanzu wani irin abu ne yake ci ma wannan gari tuwa ƙwarya wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki? To, abu dai na farko wanda yake cima wannan gari tuwo a ƙwarya, kai ba ma wannan gari ba, duk wani baka tsini da zai zo ta kushe ya dube ta, wannan abin zai cime tuwo a ƙwarya. Ba ma buga magana garin ta kushe ba. Na farko ke gari ne garin tarihi wanda duk duniya ta yarda da magana tarihin darbu ta kushe tarihi ne wanda babu gara babu zago ga kaburburan nan nangon na sarakunan nan waɗanda suka yi mulki a darɓuta kushi ga kayansa an tono an kai ƙasashen da suka ci gaba wajen magana bincike an yi bincike an gano gaskiya wannan abu to ka ga garin dirba ta kushe tarihin shi tarihi ne miƙaƙe gwamnati da bata ɗauki wannan gari na dirba ta kushe ba ta inganta tarihin shi ba ta zo ta gina shi ba wanda ni na tabbatar da cewa idan ka yi la'akari da wuraren tarihi waɗanda aka gina waɗanda ko kaɗan ba su kai dirba ta kushe wurin tarihi ba amma an gina su an ƙawata su an inganta su to masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya. A madadin wanda aka ji mu da shi Shamsu Yusuf Galadima daga gidan rediyon murya Amurka Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. yara zamani ya canza.